ashirin ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan hudu shekara ta da shida. mun sake haduwa a wannan makaranta na Al-Faruq Islamic Academy da ke nan unguwar Dosa cikin garin Kaduna da ke tarayyar Najeriya domin ci gaba da daura a cikin littafinmu ashirin Mu'jibatu linnajati abubuwa guda goma da suke tabbatar ma mutum da tsira da kubuta na babban malami Sheikh Abdulrazak bin Abdulmuhsin albadar Al-Badar ta'ala wannan shi darasin mu na nana na hudu wannan na hudu ne a rubuta ba shi na na hudu muka gama ko wannan ne na hudu to wannan shine darasinmu na hudu kuma za mu tashi almujibin rabia wato hanyar tsira hanyar da ke taimaka ma mutum tsira da kubuta a duniya da lahira gaba ta hudu malaye masake da hifzul lisan abinda ke sanya ma mutum ya tsira a duniya da lahira shine kiyaye harshe kiyaye harshe daga furuci akan abinda Allah baya so ko bai yadda da shi ba malai ce famin wasa'ilin najati wa salama daga cikin hanyoyi da suke sanya ma mutum tsira da kubuta a duniyarsa da lahira shine hibdul lisan mutum ya kiyaye harshensa wa tsiyanatahu ya kuma tabbatar da ya tsare shi an kulle ma ya su daga dukkan wani abun da zai yake cutarwa mutum ya kiyaye furuci daga duk wani abu da ke sabbaba cutarwa mutum sai zo ya ta magana sai an zo an tutse shi kuma abu ya tsananta ya lalace ya ce wallahi ba haka ba ne ba haka ya so ya faɗi ba kaga mutunci dai ya zuba ko kuma an shiga wahala wanda duka biyu ba a bukatarsa a rayuwar musulmi to mutum ya tsara harshensa a duk wani abu wanda yake cutarwa fafil hadith domin ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ubata bin amirin daga babban sahabi Uqba dan Amir radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi qala Uqba ibn Amir radiyallahu anhu ya qultu na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni da kaina nace da shi ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama man najatu wai menene tsira ne menene abinda in nayi na tsira faɗa min wani abu da zai tsiratar da ni duniya da lahira qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi imlik alayka lisanak ka kiyaye harshenka ka guji an ce ka ce ka guji yawan surutu duk mutumin da ke da yawan magana sai kurakuransu sun yi yawa ko yaƙi ko su an fahimci magana sannan duk mutumin da ke da yawan magana ba shi da kwarjini amma wanda yake da kamewa zaka ga yana da kwarjini da cika fuska kai har so ake ma aji me zai rinka cewa duk randa ya buɗi baki zai magana sai kaga an saurara haka ne ko ba haka ba amma wanda take da sakin bakin da kasan gidan rediyo ko gidan biki aka da ta shigo an san ta shigo in makaranta ne da ta shigo class an san ta shigo aji da an ji shiru a ce oh holiday wance wance is absent today ba ta nan wannan kin samu mummunan shaida in kika mutu a haka in dai ba a cikin alkhairi kike magana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi ingantacce mutum ba zai gushe ba yana magana a cikin abin da Allah baya so shi bai damu ba bai ma dauka wannan maganar nashi ta kai matakin fusa ta Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma Allah zai dauke shi ta jefa shi a wutan jahannama ta nutsewa a cikin ta saboda wata kalma guda ɗaya da ya faɗa wal yasa'ka baituk gidanka ya wadace ka duk abin da za a yi ka zauna gidanka wanda ya biyo ka gidanka shi ya biyo ka wannan ka iya maganin shi amma gidanka in dai ba wani abu na dole ba kar ya fitar da kai daga gida musamman ku mata Allah ta'ala na cewa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula asalin abin da shari'a ke kiran ku da shi shine ku zauna a ku. idan dalili ya sa za ku fita Allah ta'ala ya ce to kar ku fita kuna masu fitar da ado ko tsaraiki ko wani sashi na fitinan jikinku yadda jahilan farko jahiliyan farko ke yi kun ji abu na nawa na biyu na farko ka kiyaye harshenka inda kana so ka tsira na biyu gidanka ya ishe ka kakki zama gulmaciya mai yawon kai gulma da labari wabki ala ake kuma ka rabu da mutane ka dawo kai kuka saboda zunubanka in duk duniya sun tsira kai ke baki tsira ba an tsira ba tsira ma amma in kika tsira to alhamdulillah kowa ma yazo ya tsira amma idan mutum bai tsira ba kun ga har yanzu akwai sauran matsala fa qawluhu dan haka a cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi da yake imlik alayka lisanak ka kiyaye harshenka ka mallaki harshenka ka zama sarkin harshenka in zai magana ka san me zaka ce tanbihun wannan fadakarwa ne da jan hankali ila ahammiyati siyanati lisan akan nuna mana muhimmancin kiyaye harshe Wazalika. wannan ku abinda ake nufi da ka mallaki harshen kan nan shine an yanzura abd bawa ya rinka tsayawa ya tunani ya duba kun tuna an-nazr ko an yanzura al bawa ya tsaye tunani ya duba da kyau fi kalamihi a cikin furucinsa karki furucin da zai dawo miki da dana sani karki furucin da zai cutar da dan uwanki musulmi dukkan waɗannan ba alkhairi a cikinsu fa in kana khairan idan kai tunani ka gama zurfafa tunani ka ga maganan nan alkhairi ne fa takallama bihi to ya yi magana da su. ya dai wa in kana bi filafi dalik amma idan ya zanto ka gama tunani sai ka ga abinda zaka faɗin nan ba alkhairi bane shine filafi dalik saɓanin alkhairi ne shi jama sai yayi masa linzami sai ka tsare harshen karka bari ya furuci kama kala sallallahu alaihi wa sallam kama yadda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah ya yadda Allah ne ya halicce shi kuma yana da iko a kansa wal yawmil akhir kuma yadda akwai ranar karshe da za a tsitsiye shi a bincike ayyukansa a yi masa sakamako in dai yana so yi imani da wannan imani na gaskiya kuma da abin da zai biyo baya a wannan ranar falyakul khairan to ya tashi magana ya faɗi alkhairi auli yasmut ko ya ja bakinsa ya shiru saboda ba dukkan magana bane alkhairi ba dukkan furuci bane alkhairi fa inna khuturatan lisani azima mallai ce, domin hadarin da ke tattare da harshe fa yana da girma hadarin da ke tattare da harshe yana da girma wa jinayatuhu kabira sannan aika aika mun sa aika aika ko mugun laifi ko barna barnan da harshe yake shi ma sun yana da girma alal mari akan mutum yana iya janyo ma mutum abinda ba shi kenan ba wa ala dinihi sannan kuma haka ne yana iya janyo ma mutum aika aika da barna a cikin addininsa wa ala mustami'ihi haka ne yana iya janyo ma mutum barna da aikin da na sani a cikin society al'ummar da yake rayuwa wa man haulahu da duk wanda ke zagaye da shi kamar almajiransa ƴaƴansa makwabtansa da sauransu ولهذا كان الوعيد fiha shadida wannan ne ma ya sanya kanal wa'id alƙawarin narkon azaba da Allah ce zai yi azaba fiha dangane da harshe shadidan alƙawari ne mai tsanani da Allah kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce? <clears throat> innal abda lallai bawa la yatakallamu bil Bilkalima ga hadisin da na kawo dan bawa ya yakan rinka yin magana da wani furuci ma ya ta fi fiha wanda bai mai da hankali a ciki ba ballanta da ya fahimci ma me yake faɗa ya faɗa bai ma damu da me yake faɗi ba amma kuma ya zillu biha zai rinka zamewa ta sanadiyan wannan kalma ko zai rinka samun sulbi yana nutsewa finnari a cikin wutan jahannama ab'ada mimma bainal mashriqi wal maghrib irin tsananin nisan da ya kai mahudar rana da mafadanta mana zai dinga nutsewa a wutan jahannama kuma gwargwadon nutsewan gwargwadon tsarin tsananin azaba to sai ma da yake walamma kana tin najati a yayin da ya kasance tsiran mutum murtabibatun an daure ta ne irtibaban wasiqan daurewa mai tsanani bil lisani da harshe a yayin da ya zama an alaƙanta tsiran mutum da furucin da harshensa ke yi kuma aka daura alakan tsiran da harshensa daurewa mai tsanani ta'allaqat wa a'dha'il badal bihi wannan sai yasa dukkanin sauran gabbai na jiki suka ta'allaka da harshen mutum suka rataya suna jiran mai harshe zai janyo musu dukkan gabbai jira suke su ga abin da harshe ya girbo musu to shi ne abin da zai same su fi masiri ha dangane da makomansu shi yasa kuka ga a wutan jahannama Allah ta'ala ya ce a ran alkiyama kai afwan Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim ran alkiyama rana ne da zamu sa mu baki linzami mu rufe bakin mutane wanda suke yan wuta kalli wa tukallimuna aydihim sai mu ce mu hannuwansu su yi mana magana inji Allah kuma za su yi magana wa tashhadu arjuluhum kuma kafafuwansu su ma za su magana su ba da shaida bima kanu game da abin da mutum ke aikatawa Allah ya ce za a rufe harshe saboda dama shine fitinan da ya janyo sauran suka je wuta za ta to ku bayani a wani wurin Allah ta'ala ya ce وتشهد منين وقالوا لجلودهم لما شهدتم ko za a rufe harshe sai Allah ya sa fatan jikin mutum ta magana inda ido mutum ya sabo ido ya magana inda hanci hanci inda al'aura al'aura zai magana qalu sai wata ce lima shahidtum alaina haka Allah ya faɗa ba hadisi bane balle ka ce ko ya inganta ko bai inganta ba qur'ani ne je ki karanta yana nan a gidanki lima shahidtum alaina me yasa ku gabbai kuke magana ku ce mu muka saci kaza da ni aka yi fasikanci kaza da ni aka zagi wani da ni aka ci kudin wani da ni aka bigi wani da ni aka saci kaza sai su ce an tsakana Allahu alladhi an tsaka kulli shay haka Allah ya ce ubangijin da ke sa komai ya magana yau shi ya ce mu ba da shaida game da abin da kuka yi daga nan ko wuta za a zauna to da ya zamto cewa Allah ta'ala ya sa harshe na da alaka ya rataye da dukkan gabbai sun rataye da shi dangane da abin da zai zanto makoman gabbai ala sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan asbaha bini adama idan dan adam ya wayi gari musulmi ko kafiri mace ko namiji fa innal a'dha'a lalle gabban jikin mutum tukaffiru lisana kullu kullaha dukkaninsu tukaffiru lisana suna butulcewa harshe fataqulu gabbai sukan ce mu harshe ita illa hafina ka ji tsoron Allah game da mu yau duk abin da zaka faɗa kar ka ja abin da zai sa kona mu gobe alhalin ba mu muka faɗi ba fa ma nahnu bik harshe ka sani mu Allah ya sa mun ya mune masu biyayya gare ka fa in istaqamta idan ka daidaitu yanda Allah ke so ka faɗi abin da Allah ke so yarda istaqamna shine zamu tsayu mu aiki da abin da kai ka faɗa saboda asira waine wajajta amma idan ka kauce ai wajajna mu ma kaucewa zamu yi ba zamu iya saba maka ba dan ka ji tsoron Allah cikin abin da zaka faɗi wai kuntuna suratul tauba inda wasu suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai maganar da suke ba gaskiya bane wasa suke yi amma qur'ani ya ce da su la ta'tadiru qad kafartu Allah ya ce kar ku ban shaida ba zan saurari cikin tsinku ba hakika ni Allah na ce kun kafurta ba da imani kuma alhalin ɗazun nan ku masu imani ne har yace inna ku an ta'ifa in ma mun iya gafarta mu su cikin ku nu'azzib ta'ifatan wallahi sai mun motsin ku azaba saboda abin da harshen ku ya faɗa to malai yace fahibdul lisani ka sani ya kai dan uwa kiyaye harshe wa siyanatuhu da da katange shi daga barin saban Allah milakul khair wannan shine mallakan alkhairi duk wanda bai iya kiyaye harshen shi ba ba shi da alkhairi kullihi gaba daya fi duniya tsara harshe ke sa samu alkhairin duniya wal akhirah da alkhairin lahira wa ihmaluhu haka nan gurgurda yanda kika sakaci da harshen ki wa itlaquhu da sake shi babu babu linzami komai kika samu ki fadi shine da an fada da kin rubuta kin fada kin aika kin fadi da baki wa adamu tahaffuz fihi da rashin iya kiyaye harshe da kame shi sababin lil halaki to ki sani wannan shine sanadiyan da ke sa bawa ya halaka wal khasarati kuma ya tabe a duniya da lahira wali hada wannan ne ma ya sanya hina ma zakara annabi sallallahu alaihi wa sallam usuluddin wa abwabil khair a yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci ginshikin addini da ƙofofin alkhairi li mu'az ga mu'az dan jabal radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi fi hadisin tawil a wani hadisi mai tsayi khatamahu a cikin bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai rufe bayanin sa bi da fadin sa da yace ala ukhbirika bi milaki dalika kullihi shin bana baka labarin abin da ya mallaki alkhairan da na gaya maka gaba ɗayan ba qultu ni mu'az sai nace bala ya nabi Allah amsawanka kwarai ina so in ji menene abin da ya mallaki dukkan alkhairan da ka faɗa min ya annabin Allah fa akhadha bi lisanihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riko ya riko da harshen sa kai bi ma'ana ya kama harshen Mu'ad bin Jabal qala ko kuma ya fito da harshen shari'i yace da shi kuffa alayka hadha ka kame wannan kar ka sake shi sai abin da ka tabbatar alkhairi ne fa qultu sai ni mu'az bin jabal na faɗa ina mai cike da mamaki na ce ya nabi yallahi ya manzan ya annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi yanzu mu nan za a kama mu ne kuma da da muke furuci da shi maganan ma yanzu magana wannan magana Allah zai kama mu da ita fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi fakilatka ummuk kai mahaifiyarka ce wajinka balarabe na faɗin wannan idan mutu ya faɗi magana ce kai co ina ma da ba kai kai wannan maganan ba shine abin nufi ya ce ya mu'azu ya kai mu'azu wahal ya kubbun nasa finnari ala wujuhihim shin an gaya maka akwai abin da yake kifa mutane akan fuskokinsu ne a ranar alkiyama au alama na sirihim shin an gaya maka akwai abin da yake sanya a kifa mutane akan hancinsu ne a wuta illa hasa'idu alsinatihim in banda abinda harshensu yake girbo musu ai bai ma'ana in ka ga wani aran alkiyama an kifa fuskarsa a wuta ana jan shi ko akan hancin shi an rike kafan shi ana jan fuskar shi a ƙasa a cikin gidan wuta to kar ka tambaya wannan mutumin harshen shi ne ya kai shi wannan wutan ma'ana ana gane 'yan wutan da suka shiga wuta sanadiyar harshe idan aka ga fuskarsa a kifi a ƙasa kaga fuska abu ne mai daraja da ake ma Allah sujada to amma su za a walakanta tasu a cikin wuta ba dan komai ba sai da abin da harshen sai girgo musu Allah ka ba mu ikon kiyayewa sai malai ce fa bagi alal mu'min dan haka ya dace da duk wanda yake mumini mai gaskiyar imani an yahrisa ala adami itlaqi lisanihi da ya kwadaitu a wurin rashin saki harshen sa, kar mutum ya rinka saki harshen sa. fi ma la yanfa'uhu a cikin abin da ba zai amfane shi ba fa innama samta domin shiru da kuke gani fi misli hadhihi hal a irin wannan hali idan dai abin da zaki faɗa ba alkhairi bane yin shiru da zaki salamatu kin kubuta wa manjatun kuma kin tsira kama sahha dalika an nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda irin wannan magana ta zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa manzan Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya ce man samata naja duk wanda ya shiru ya tsira baki faɗa ba balle a kama ki gara aje a ce kin yi shiru da a zo a ce kin ina dalilin da ya sa kika ce kaza kuma baki da dalili to Allah ya ba mu ikon riko al-mujibul khamis na biyar daga cikin hanyoyin da suke tabbatar ma mutum da tsira duniya da lahira shine alfiraru min alfitan guje ma fitina duk inda kika ga ana fitina ba wurin zaman ki bane din da kika ko hayaniya ake yi kin an taru ana leka ki wuce ko baki je ba za ki gani a social media inda waɗannan mutanen zamanin ne ko ba ka bane ko ba ku yadda bane na kuna dariya to ko me ke faruwa ba shi minti talatin in dai da gaske ya faru za ki gani in ma karya ne za ki ga maƙaryatar ki bar wasu su ɗauki laifin ba a ce ke kika ce ba so nawa ake kamo mutum a kai shi kotu ko wurin 'yan sanda a kan maganganun da ya yi nan wani ta zagin wani abokin abokinmu a zari yana ci masa mutunci kuma ƙarya yake 'yan siyasa suka ziga shi yayi yayi abin ya ci tira ce ya na ce ka ɗau mataki a kan shi ai mutunci ba abin wasa ba ne wani ko ya je na fito daga Kano ya kira ne ya ce na zare me ya faru ya ce gashi gashi wasu sun kamo mai zagin shi sun kai shi police station zai je a sake shi Na ce ka bada minti talatin kafin ka je shi ya nadama abin da ya yi in ka in ka yafe mai yanzu ya tafi ai gobe zai ma wani ne in kun ga irin zagin da yake na rashin mutunci kya ce wani zaki ne barde ne shi amma sai gashi kamar dan tsakon da aka jika da ruwa munafiki duk yayi yaushi kuma yana roƙon dan Allah ya kira kawun shi ya kira limamin layin su a zo a roƙi abokin namun ya zo a ba shi hakuri dama shi bai nufin ya walakanta shi ba amma wasu ne da suke ganin darajar abokin namun suka ce su ba su yadda ba kuma sun burge ni duk wanda ya taba muku malami ku taba shi ku taba shi ba dalilin da wani zai kara dan siyasa ku ba za ku kara malaman ku ba wanda ya taba muku malamai ku taba su ba a shiru tunda abu ya zama rashin kirki da raɗebewan albarka kowa na tanajin wawon shi saboda wawan wani inci to alfiraru min alfitan ere ma fitina karki rinka zama inda ake fitina in alfirara min alfitani lalle gujewa da tsere ma fitintunu wal ibtiadi anha da nisantan wuraren da ake fitintunu wa gilaqul abwabi dunaha da rufe kofa ba tare da su ba ma'ana ki ta katanga tsakaninki da fitina munjatul lil abdi wannan yana tsiratar da bawa fi duniya a nan duniya wa yawmal qiyamati da ranar alkiyama wa salamatul lidinihi kuma wannan yana sa addinin mutum ya kubuta wa duniyahu hakanan kuma duniyarsa wa qad dallat ala zalika nususun adida haqiqa nassosi ma'ana ayoyi da hadisai adida masu yawa dallat ala zalika sun yi nuni akan haka minha daga cikin hadisi ko ayan da muka tabbatar ta yi nuni akan haka ma taqaddama shine abin da ya gabata fi hadisi Uqba bin Amir hadisin da muka karanta anan baya kadan na Uqba dan Amir indama qala a lokacin da muka biya ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man najatu menene tsira qala sai yace imlik alayka lisanak ka kiyaye ka mallaki harshenka wal yasaka baituka sannan kuma gidanka ya wadatar da kai wabki ala khati'atik ka zauna kai kuka saboda zunubanka fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dan haka fadin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da ya yace wal yata'ka baituka gidanka ya wadatar da kai ma'anahu abin nufi shine an yahrisal mar'u mutun ya kwadaitu ala lizumi baitihi akan gani ya lizunci gidansa kawai shi yasa iyakan mu alfaruko eh in kaga mun fita mun je neman abinci ko mun je da awa amma muna alfaru eh ba mu shiga sabgan wani kuma duk wanda ya shiga namu sai mun ja daga da shi shine gaskiyar magana ba ruwan mu da hayaniyan wasu amma duk wanda ya shiga namu to duk abin da ya faru ya kuka da kanshi eh wani saka baitu ka ishe ka shine mutum ya kwadaitu wurin lizumtan zama a gida la siyama indama tastar'ibu alfitan babu kamar ma lokacin da fitina take ruruwa shine menene tastar'ibu ko yayin da fitina take ruruwa in ana fitina ana kalakar kiji an gane magana eh in kin ga ta ɓaci a kira 'yan sanda in sun kama ku a sulhu amma kina iya zuwa wata ma da gangan a ce ai dan ba ake wani buga mata dutse kuma ƙarya ne ke aka jefa ke aka jefa gangan a ce ai ta zo rabo ne ko kina zaune gidanku mai gidanki na zaune da an yi sallama me ya faru yan sanda ne sun zo za a kira ki kije shaida a police station an ce an yi dan ba a layin nan ɗazu ke kika raba amma an ce kina wurin wanta ta ce ke ce shaida ya fita neman tuwo ke kuwa ga kinan yar mazari kin fita raba fada in ga daga nan in ba a sa'a ba garin gyaran ido garin gyaran gira ya rasa ido tunda wani mutumin a ce yau matan shi za ta police station to in ta dawo ko sai ta zauna gidansu ko to in kun ga fitina ku gudu ba a zama inda take liyakuna ba'idan don mutum ya kokari ya kasance nesa don dangane da tsawaitanta ko ko ɗaga ta saboda wata fitinan ma da ka tsaya sai ka karu saboda ganin ki sai sa mutane da yawa su tsaya amma an ba irin ki ya tsaya a wurin ba to wani ma ba zai damu da me ake yi ba fa inna fil domin lallai gidaje da kuke gani da ake zama a cikin su fa inna fil buyuti al amanata was salama lil min al fitan a cikin gidaje lallai akwai al amana shine aminci salama da kubuta lil mar'i ga dukkan mutumin da mace ko namiji min alfitan daga fitintunu ko namiji ne in ka fita ka je ka nemo abinci ko ba haka ba ko ka je ka koyo ilimi ko ka je ka koyar ko ka je ka sada zumunci duk abin da ya wuce wannan zo ka zauna gidanka da iyalanka in babu fita je ka nemo in ka samu zo ka huta su kansu za su ji daɗi kai ma za ka ji daɗi kuma nan ne ma za ka iya tarbiyyar cikin sauki fa'ida kharaja fi baitihi idan mutum ya fita daga gidansa ta'arrada laha to ya bijiro ga fitina komai zai iya faruwa mutum na barin gida aka ga ce nan fa yazo tsallaka titi wallahi akwai lokacin da muke karatu a BUK 2001 shekara 25 kenan yanzu wata rana a wani gari daga tsalle ina ga wuce kilomita 60 da wani abu zuwa shiga garin Kano lokacin ba wannan duwan ah, titin ba babban nan hanyar ma ba kyau sosai wata dattijuwa dattijuwa sosai tsohuwa ne ta fito daga gida tsufa ta tsallako titi ta dawo wannan hannun wallahi ashe da ta hau titi mai tirela kuma ya taho da gudu ya sha kwana kawai ganta gaban shi ya ruɗe garin ɗauke motar nan ya ɗauki tsohuwan nan gaba ɗaya motar ta ƙwace ya haɗa ta da dalbejiya ina muku rantsuwa da Allah da idona na ga dalbejiyan da motar ta tuge ta ta tafi tare da jikin tsohuwan nan akwai yana Idris a Zariya da shi muke a motan haya motan mu tana baya muka tsaya matan nan rabinta rabinta daga cibiyarta zuwa ƙasa a nan samanta zuwa sauran wallahi nemo shi aka yi a cikin ciyayi dattijuwa ne me ya haifar fitowanta daga gida da aka tsaya mun tsaya wannan bayan da za a yi kaskawo wuce ba fitina ba ce wannan taimako ce suka tsatsaya da ɗanta ya zo ya ce to abin da za yi yanzu direban ya ce ga abin da ya faru har ga Allah shi ya sa a gaban Allah ba laifin shi ba ne ya ce amma dai dole akwai sai hukuma ta sa hannu sai hukuma ta zo ta ɗauki bayanai da kaza da kaza da kaza shi ya ka ɗauki direban motar a cikin motar wasu ta koma kan injin shi da shi da ɗanta ɗan ke cewa mun san ba za ka kashe ta da gangan ba tsufa ne mun shayi ta fito ba mu sani ba yanzu ma ba mu sanya aka ta fito ba ajali ya fito da ita to kun ga zaman gida yana amintar a wannan lokacin kila da za a ce an jima za ta rasu sai a ce to jikin ya tashi ne ba wanda zai kawo mota ne zai ajalin ta kila ku zo mu tafi saboda lokaci to shine sai malam yake cewa duk wanda ya fito da gidansa ya bijiro zuwa ga fitina ya fito da kansa zuwa ga abin da yake halaka ne shine arada arada nafsuhu lil halak lil halakati ko wali hada shuri'a lil muslim wannan yasa aka shar'anta ma duk mutum musulmi an yukira min at-ta'awud min al-fitan da yawaita neman tsarin Allah daga fitina kama sahha anin nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya inganta daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi qauluhu fadin sa da yake cewa li ashabihi ga sahabbansa ta'awadu billahi min al-fitan ku rinka neman tsarin Allah daga fitintunu ma zahara minha wanda ta bayyana kuka gane wa ma batan da wanda ya boyi saboda abin da ya boyi ma baki san shi ba suna da yawa wa qad istajadda fi hadha zaman malam yace to waɗannan fitintunun fa haƙiƙa a wannan zamani an sabunta ajhizatun wasu na'urori devices irin su TV su wayan hannu su kaza su kwamfuta an samu ajhizatun wasu na'urori devices hadisatun wanda suke fararru wanda ba su a lokacin magabata qad da ma'al mar'i fi baitihi wanda zaka ga a yanzu ana samun su a tare da mutum a cikin gidansa sune ai in ce kafafen sadarwa ko social media television da satellite da wayoyi wa tudkhilu alaihi anwa'an minalfitan wa washurur kuma waɗannan na'urorin suna shigar ma mutum da nau'ukan fitintunu da sharurruka ana yi ko ba yi ana yi fi babu shahawat ta wani ƙofar su shigo ta sha'awa-sha'awa a koya ma yara iskanci da lalacewa da duk abin da ba a tsammani wa shubuhat ko kuma a shigo musu da shubuha da zai lalata musu addini ma'ana akwai lalacewar duniya da lahira a cikinsu وقد na كثيرا من الناس sun yi كما a cikin تاريا mummunan al'amari, tarayya mai girma, daga cikin mutane duk mutane da yawa sun yi tarayya a cikin wannan min khilali tasahul kama tun daga bangaren abin da ya shafi yin sakaci fi istimali hadhihi al-ajhiza wurin yin amfani da waɗannan devices na'urori din wayoyin hannu da sauransu waddukuli da kuma shigar da li adadin minan mawaƙi na shigar da wasu channel-channel walbarami da wasu tashoshi alfasida na ɓarna ko dai a satellite ko a cikin wayoyi da yawa duk an yi sakaci akwai waɗannan a wayoyin 'ya'yanmu da matanmu duk muna gani Wani hada wannan ne ya sanya fannajatul mu'allaka bi luzumil buyut wannan tsiran da ake magana wanda aka rataya cewan za a tsira idan aka lizunci gidaje fil hadithi sabiq a cikin hadisin da muka ji na uqubatu bin amir da ya gabata muqayyadatun bil bu'di an istikdam al ajisati hadithiyya ya kunshi ya takaitu hadda nisantan inda ana so a nisanci fitintunin ko ba a fita daga gida ba to sai an yi al bu'di nisanta an istikdam al ajhiza nisantan amfani da waɗannan na'urorin devices din alhaditha wanda suke kagaggu na zamani bima yatlibul fitan na daga abun da ke jawo fitina a cikin su alal insan ga mutum ko dole mutum ya nisanta in ba haka ba wani fa sunan ya tare yarsa a gida ne amma wallahi a waje take a waje take in tana gida kila karkari samari uku su zo kwar gidan to amma a wayanta samari sun kai goma a lokaci guda kuma tana hira da su wannan zamanin jigiya kai ya wuce da sanannen abu ne wannan ba sai ne ta maimaita ba ba wanda bai san da wannan fitinan ba sai dai kawai in za mu gyara mu tashi daga ce mai gyara in ba za mu gyara ba kuma to ma san me za mu faɗa ma ubangiji wayu bayyu alaihi akhlaquhu wanda waɗannan abubuwa da ke cikin wayoyin nan na zamani da satellite da channel da waɗannan tashoshi da kafafen sada zumunta yubayyu alaihi akhlaquhu yana lalata ma mutum ɗabi'unsa wa duniyahu da duniyarsa tunda wani ma mai kai kasuwanci da abun sai ta shirman banza wa asiratahu da kuma lahiransa, wal khasaratu da kuma asara hina idin azima kaga in ko har aka ce wa akhiratuhu da lahiran mutum zai lalace to wal khasaratu hina idin azima ce anan a wannan lokaci asara ta girmama in dai lahira ta lalace fasta'adatu wal najatu dan haka ku sani yan uwa kubuta da samun rabauta wal najatu da tsira daga azaba fi tajannubil fitan yana cikin nisantan fitintunu wa salamatu min sharriha da kuma kukuta daga sharrin da fitintunu suke zuwa da shi kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace inna sa'ida laman junnibal fitan lallai rabauta da jin dadi da kwanciyar hankali yana tabbata ne laman junnibal fitan liman alaman junnibal fitan ga wanda ya nisanci fitintunin in mutum na so ya rabauta ya ji daɗin rayuwa to kar ya haɗa hanya ɗaya da fitina ta ce wata ma har ta take makanta ni kin san ni fitinan wallahi kin dai san habajiya hmm? in kin ga fitina ta zo ita matsalar fitina fa farkonta mutum ke sani bai sanin ƙarshe. so da yawa kakan fara kaka ɗauka kana da ƙarfi sai ka tafi sai ka gana sha ko wanda ya fi karfinka kuma ba za ka iya dawa baya ba dole ka wahala haka wani ya zo unguwan nan abokinmu ya gina gida kafin ya gina gidan nan fa kwatansu ta baya ya toshe ni na san wannan sai da ya kira aka gina gini mai kyau aka fitar musu da kwatan gidansu ya daina taruwa yana wari yana damunsu saboda shi gidan da zai gina siyarwa zai don haka yana so ya gyara kasuwansa ya gyara hanyar don duk wanda zai zo sai gidan wannan kwatan za ta iya zama matsala ya gyara ya sauke wuta ta kusa da wurin ya sa aka canza layin wuta ya zama mai karfi da wutar su ba karfi sai da aikin nan yayi aiki tsaban bala'in hasada da bakin ciki irin na mutanenmu mu suka da kayan baya fitina rikici rikici wallahi ba su san halin shi bane ko ni shakkan shi nake in fitina ta tashi wallahi bijin bari ana farawa suka zo suna ta ta yazo ce mun kaga nace karka shiga banni in musu magana dan ni sun muna mutunci da su na kira su nace musu gashi gashi gashi ne musu magana suka ce sun ji shikenan kuma ya wuce ta ba muna rabuwa suka je suka ci gaba da bala'i da shar kai sai da aka kai matakin da ya gama gidan in ma kawo mai talla sai su rinka zagin wanda zai tafi waje zai zo ya zauna cikin su hmm. abu ta kici ne ko suka tada rikici wai sun kai kotu to kakku tambaye ni me ya faru nan masallacin layin baya na idar da sallah sai ga tsayansu wanda ya fi kowa iya a sharɗin ya zo ya ce ma assalamu alaikum ya ustaz ya zauna bai san na san duk abin da ke tafiya ba ya manta ya ce da Allah tambaya da na ce mai tambaya wai me yasa musulmi yanzu ba su san junansu ba su tausaya ma junansu na da me ya faru da me ya faru ya ce wallahi magana nan ne na roƙon don Allah ko zan mawana magana a daina na ce billahi lazi la yan sai kun gama ku koma kotu kawai ne ta fi ƙarfi na wallahi sai an gama magana sai da suka yi laga ya ce sai ya tacike su nake cike su gobe su sake ma wani ce sai sun wallahi sai da suka je abin da bawashe ke ce ma uwar bari ba kowa ne ake ɗaga ma kafa ba mu polisin mu kenan shi yasa na gaya muku mu ba mu shiga harkan kowa amma in ka shiga tamu ta kai ga wallahi tallahi ba za mu ji barbace ba sai mun kai ka kasa wallahi tallahi sau da ba mu ɗaukan kasanci mu ba mu ɗaukan walakanci ba mu ɗaukan rainin waya ba ma yi shi yasa ba ruwanmu da harkan kowa muke rayuwar mu yanda kuka ga mu aka zo ko ƙarshe ilai sai daga baya abin ya kai ya kai ya kawo yaya na ce to yanzu duk ku zo a yi sulhu tunda kowa ya san matsayin shi tun daga nan ba ƙara fitina ba tun daga nan har yau ba ƙara fitina ba har aka sai da gidan mutanen mu ba su da kirki nan makarantar fa aka zo aka sakan mana TV da kwamfuta da wane ne farko farkon fara makarantar nan duk mutanen da ke ba wanda mutum ɗaya da ya zo ya mun jaje balle ya nuna takaici ko ya taimake ni akan afalin da na shiga ba wanda yi sai masu zagi na ba su san ina sani ba yaran nan suka zo ɗaya daga cikin su Allah ya taimake ni na gano ya gudu Lagos akwai ɗan sanda mara mutunci ba zan faɗi sunan shi ba biyan shi nayi na ce inda ya shigo hannu duk duka ɗaya dubu uku duk bugu ɗaya zan biya wai kuma duk sai da wallahi wata hudu ina bin shi sai da ya dawo daga lagos kuma na kama shi allah ji kalliman sa'idu da rahama aka je wai lokacin ne wani ya zo har ofis ina na ɗauka taimako ya zo nema na mu'azu har zan sai ce mun wai ya zo ne maganan wani na ce in baka fita a wurin nan ba wallahi sai na haɗa da kai to duk sai da aka yi wannan sai da DPO ya kira ne mun godiya wannan matakin da muka ɗauka, wallahi ya rage sace-sace a unguwanni wai sai yaro ya barna nan nan limamin mu na nan dakin layin nan an tsallaka an dauki generator shi kuma an san yaron da suka ɗauka. wai ai in yayi magana zai bata zumunci zumuncin banza wanda haka ke zumunci shi da ya satan bai san da haka ba ya dade bai baci ba zumuncin muka yi musu raga-raga kuma na ce ban rufe kes ɗin ba har yau ɗin nan ban rufe kes ɗin ba in gobe ba zan canza ko faɗo a makaranta na ba in wani ya isa ya dawo tun daga nan Allah ya taimake mu muka samu sa'ida to ba daidai ba ne dole a tsaima mutane tarbiya ba daidai ba ne Allah ya shiryar da mu mun gama wancan ko almujibu sadis sai abu na shida da ke tabbatar ma mutum da rabauta da tsira kasratu du'a shine yawaita addu'a wal luju'i da fakewa ila zuwa ga Allah dole mutum ya ta addu'a kuma ya nemi maka wurin Allah wad du'a muftahu kulli khairin malai yace ku sani addu'a ita ce mabuɗin duk wani alkhairi fi duniya a duniya wani akhirah da lahira wa idza alima abdu idan bawa ya san cewa annahu la najata fi duniya lallai babu tsira a duniya wala fil akhira ko a lahira illa liman najjahu Allah sai ga wanda Allah ya tsiratar da shi in ka san wannan falwajibu to abin da ke tilas a kanka an ya tsunubaha mutum ya nemi tsiran nan a wurin Allah fahiyar dillahi, domin tsira na wurin Allah da hushi shi kadai fatlub najataka minan lahi, dan haka ka nemi tsiranka wurin Allah wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina sun tambaye ka game da al'amarina fa inni qaribun to ina kusa da su da ilimina ujibu watan da'i ina amsa kiran mai kira idza Ami idan ya kiraye ni ya roke ni falyastajibu li dan haka idan suna son amsa musu ga sharadi falyastajibu li ni ma su amsa mun nawa kira bi ma'ana ga annabi na nan su bi shi wal yu'minu bi kuma su yadda cewa ni ne mai arzikin da kariyan da bayarwa zan ba su la'allakum yarshudun ko la'alla za su shiryu wa qala Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah mai girma da daukaka ya ƙara cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma ubangijinku ya ce ku kiraye ni zan amsa muku ku roƙe ni zan baku sai malai ce faman arada li nafsihi najata duk wanda ke son tsira ga kansa falyuksir du'a illahi subhanahu wa ta'ala to yawaita roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli khairin da duka alkhairi saboda alkhairi yana wurin Allah ɗan uwa fa yadu Allah abu na farko shine in zaki roki Allah ki fara roƙon Allah ya baki tabbata addini don in kin samu tabbata addini komai zai zo da sauki wa yad'uhu bis salamati min az kuma mutun ya roki Allah ya kubuta daga samun karkacewa ga barin gaskiya shine az-zayl rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana ko ya Allah kada ka karkatar da mu bayan ga mun ga gaskiya mu ki karɓanta, har mu zame mu fada mu fata wa da bis salah haka nan ki rinka bawa ya rinka roƙon Allah da nagarta idan kina da nagarta to Allah ne zai tsaya miki duk wani abu na duniya zai zo da sauki wa gairi da ma wasu abin da bamu ambata ba anan min khairai dunya wal akhirah na daga alkhairan da suka shafi duniya da lahira wa a'zamu du'a 'ala al-itlaq ku sani mafi girman addu'a kai tsaye addu'an da ba wanda ta fita addu'a allazi fi fatihatil kitab ita ce addu'an da ta zo a cikin suratul fatiha faɗin Allah ta'ala da ya ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirya da mu tafarki madaidaiciya ila nihayatis sura har zuwa ƙarshen surar inda ya kai gairul maghdubi alaihim wala dallin da na karanta wannan wurin ɗazu sai nake tuna na samu wani littafi a Madina da ya magana akan tafsirin suratul fatiha kuma da yawan mu har yau ba mu san menene suratul fatiha ba mu san sirrorinta ba ba mu san ma'anoninta ba ba mu san amfaninta ba ba mu san da ake amfani da ita wurin cimma nasarar duniya da lahira ba zan duba littafin idan na gan shi gaskiya ba zan iya tuna inda yake ba amma idan na gan shi zan duba in na ga ya dace da mu karanta shi don irin wannan munasaban abin da ke ciki to za mu idan kuma ban samu ba to za ku yi haƙuri sai ran da aka samu wani amin ya rabu fa inna azza wa jalla domin Allah mai girma da buwaya idza hadal abda idan ya shirya tasdabawa ila siratihi zuwa ga tafarkin sa madaidaiciya fa innahu to da sanni Allah malaukakin sarki fa innahu to da sanni shi wannan bawa sayan juwa zai tsira qata'an kai tsaye fi a anan gidan duniya wal akhira da gidan lahira duk wanda Allah ya shiryar da shi to zai tsira wali ahammiyati hadha ad-du'a lil 'abd saboda tsananin muhimmancin wannan addu'a ta ihdinas siratal mustaqim ne ma gabawa wa idami hajatihi lahu da girman bukatuwan da bawa ke da shi zuwa ga wannan addu'a iftarada Allahu qawluhu fil yawmi wal layla to kun ji abin da ya ƙara daukan mu hankali saboda muhimmancin ihdinas siratal don dan anan aljanna take anan kubuta daga wuta yake saboda muhimmancin wannan addu'a ne ya sanya Allah madaukin sarki iftaraba ya sanya zama tilas compulsory wajibi fil a tsakanin yini wal laila da dare bawa ya karanta shi 17 marra ko 17 in kin haɗa sallolin da muke wanda fa bai nafila ba kenan ko ɗaya. wajibai su sune za su baki karanta Fatiha ko na sha bakwai. a yini da kan dare da yini ke ko san ba a haka nan za a ce ki haka ba ko sallan kanta sau biyar kike amma fatihan sau sha bakwai aka ce ki karanta bi adadi raka'ati salawatil maktuba wannan ina nufin idan kun kirga adadin raka'o'in salloli wajibai da muke yi fayan ya alal muslim dan haka ya dace ga kowane musulmi wa huwa yaqra'u suratul fatiha a yayin da yake karanta suratul fatiha in dai kai musulmi ne an yastashira ka rinka ji a ranka a jikinka hadha du'a'ul azim wannan addu'a mai girma ka rinka jinta ihdinas siratal to amma ya za a ka jitan sai ka san sirrinta an fahimci wannan shine abin da zai sa wa hulahu, lahu bistimrarihi kuma a haka ne zaka rinka jin buƙatuwanka a cikin wannan ihdinas siratal mustaqim din da kake yawan maimaitawa istimrari fa inna fa inna az-zafara domin rabauta da cin nasara mutum ya rabauta ya ci nasara bil hidayati wannan yana samuwa ne idan Allah ya shiryar da mutum ya Allah ka shiryar da mu yahsul bihi alkhair wanda da shi ake samun alkhairi wan najati da tsira wal fawza da rabauta alkabir rabauta mai girma fi daraini a gidaje guda biyu sune ina da ina duniya da lahira faddu'a dan haka ku ji da kyau ya ku uwa addu'a dai da kuke gani walluju'u ila Allah subhanahu wa ta'ala da komawa ki fake wurin Allah ba boka ba laya ba ruwanki da su su ba naki bane Allah ne naki zalika bi annallaha Allah maula amanu wa annal kafirina na maula ya ayyuhal lazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa man yatawakkal ala Allah fa huwa Allah ne naki ba boka ba an fahimci wannan ko biyan bukatan ki ke yi warware damuwar ki shike yi samar da abin da ma baki san da shi ba na ni'ima shike kawo saboda haka nan sai malam yake cewa ku sani addu'a da da fakewa zuwa ga Allah nan ne ko wal ilhahu alaihi da magiya zuwa ga Allah magiya karki ce nayi so ɗaya to ai addu'an ne ba muna yi malam wallahi amma dai shiru a ba shiru bane ai ba a masa dole ai ba a masa dole wanda kike roƙa ba sa anke bane sannan kuma na biyu masoyinki ne la'alla ya magance miki baki sani ba kila da ba haka ba yanzu kina gadon asibiti ne ma ba da kafanki kike tsaye ba sai ya baki lafiya yanzu gaba kuma zai biya miki abin da kika roka ko kuma kin yi wani kaso karan da ya fushi da ke zai miki azaba da kika roki kuɗi sai baki aljanna ya ta gafara to wanne yafi aljanna aljanna Allah ka ba mu aljanna to ana son kin zo addu'a ki magiya kada ki fara ki bari ki ta naci ki ta naci ki ta ki yi bi su'ali kina roƙon Allah irin wannan min a ajabi mujibatin najati yana daga cikin mafiya girma abin da ke sa mutum ya tsira fi duniya a duniya wal akhirah da lahira wali hada kana al anbiya alaihi musallam wannan ne ya sanya ma annabawan Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su yad'una Allah suke roƙon Allah bin najati da ya tsira da su fayastajibu Allahu lahum sai kaga kuma Allah ya amsa musu wa yunajjihim kuma ya kubutar da su ya tseratar da su mimma zana bihim na daga abin da ya sauka a gare su na rashin jin daɗi kila rashin lafiya kila talauci kila rashin haihuwa duk wannan ya faru a cikin annabawa kuma da aibi ne da Allah bai sa ya faru gare su ba an gane ko wa min zalika daga cikin abin da muka gani na annabawa waɗanda suka yi addu'a kuma Allah ya amsa muka gani a Qur'ani shine du'a'u nabiyillahi nuh addu'an da annabin Allah annabi nuh yi. alaihi salam aminci Allah ya tabbata gare shi inda ya ce, yace ya ce, rabbi inna qaumi kadzabun ya Allah mutane na fa sun karyata ni na rasa yanda zan yi faftah kun ga faftah anan shine zaka ce kai budi ko faftah anan shine ya Allah kai hukunci baini wa bainahum a tsakanina da su fathan wani irin hukunci wanda eh, fathan kai hukunci tsakanina da hukunci na adalci wa najjini kuma ya Allah ka tsiratar da ni wa mamma'iya da wanda yake tare da ni min almu'minina daga cikin mu'minai fa qala subha azza wa jalla haka nan Allah mai girma da buwa ya ƙara cewa bayan annabi nuhu yayin wannan addu'an a gaba kawai sai aka ji Allah ya ce fa anjaynahu sai muka tsiratar da shi Allah ya karba wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi din da ya roka duk sun tsira fil fulkil mashhun a cikin jirgin ruwa wanda yake makare da mutane da dabbobi ma'ana wanda ma ya zo jikinsu ya tsira na dabbobi da sauransu mu ma Allah ka tseratar da mu to sai na biyu daga cikin addu'o'in da muka ga an yi kuma Allah ya amsa shine du'a'u nabiyillahi lut alayhi salam addu'an da annabin Allah annabi lut yayi aminci Allah ya tabbata a gare shi shi cewa ya rabbi jini wa ahli ya Allah ka nisanta ni ka tseratar da ni da iyalaina mimma ya'malun daga wannan mummunan aiki da mutane na suke aikatawa faƙala Allah subhanahu wa ta'ala yana gama wannan addu'a sai muka ji Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, fanajjainahu sai muka tsiratar da annabi Nuhu alfasha ba ta shafe shi ba, wa ahlahu hakanan iyalansa ajma'i na gaba ɗayan, ashe addu'a ba ƙarya ba. Addu'a ta uku na annabin da Allah ya amsa kuma muka gani shi ne du'a'u nabiyillahi Yunus, shi ne addu'an annabin Allah annabi Yunus wanda kifi ya haɗe sa. Allah ta'ala ya ce fanada fi zulumat annabi nuhu ya kira annabi yunus ya kira ya roƙo a cikin duhun cikin kifi ya ce Allah ilaha illa an ya Allah babu abauta bisa cancanta face kai subhanak sarki ya tabbata a gare ka inni kuntu minaz zalimin lallai ni na kasance cikin wanda suka zalunci kaina baka ce in fita ba na fita gashi kifi ya kama ni faƙala azza wa jalla sai Allah maɗaukin sarki bayan annabi Yunus ya kiraye addu'a sai muka ji abin da Allah ke da shi shine fastajabna lahu sai muka amsa masa roƙonsa wa ku muka tsayratar da shi min al-ghammi daga bakin cikin da yake ciki da damuwa wa wani aiki sai Allah yace wa kuma kaman haka mun yi alƙawari har abada nunjil mu'minin da mu kubutar da mu'minai inda sun kiraye mu ba su shirka da mu ba an fahimci wannan to ga wata fa'ida ma da ke ƙarƙashin wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, duk wanda ya zo roƙon Allah ya faɗi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to Allah zai karɓi addu'an shi in za ka yi addu'a ka faɗe ta sai ka yi addu'a ko kuma in ka yi ta ita kaɗai manzo sallallahu alaihi wasallam yace bakin ciki ba zai iya zama a zuciyarka ba dan haka da wani abu ya guma ne muke na damuwa shiga faɗi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ki hada da istighfari ki hada da salatin annabi sallallahu alaihi sallam. wallahi zaki sha mamaki zaki dole ki yarda Allah shine Allah Allah ka yaye mana to sai malam yace addu'a ta gaba wa qala wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi hali Musa wa Harun haka Allah ya bamu labari dangane da yanayin annabi Musa da dan uwansa annabi Harun yace wa laqad mananna ala Musa wa Harun hakika mun yi ni'ima a ga annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun mun yi ni'ima a gare su wa najjaynahuma kuma mun tsiratar da su wa kuma da mutanen su da suka imani tare da su min al azim daga babban bakin ciki shine baƙin cikin fir'auna da yake kashe su yake halaka su ya yanka 'ya'yansu maza ya bar mata ya kuma jarabe su da yunwa Ya ce dan mun yaye musu to sai malai yace wa hakaza abun har yau haka yake man ya ta'ammala alquran duk wanda ya zauna ya zurfafa tunani a cikin ayoyin alqur'ani yajid zai tarar fihi a cikin alqur'ani din shay'an kaseeran wani abu mai yawa min aqiyatil anbiya'i na daga cikin addu'o'in annabawa suna nan makil a cikin alqur'ani wa su'alihim rabbahum da yanda suka rinka roƙon ubangijinsu wa istirahihim bayna yadayhi da kuma asalin wato yanda suke wofantar da kansu ko ɗaukan kansu ba a bakin komai ba a gaban Allah fi jami'i ahwalihim a dukkan yanayinsu Allah yana so mutum ya ya kaskantar da kanshi a gaban shi sai shi ya ɗaukaka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kai ga Allah to Allah ya kawo sai ya ɗaukaka shi fa ajaba Allah da'watahum in ka karanta Qur'ani zaka tarar sai Allah ya amsa addu'ansu wa haqqaqa lahum talabatahum kuma ya tabbatar musu da abun da suke nema wa hakaza eh, wa sa'iru man ko ila ila rabbil alamin wa hakaza kamar haka sa'iru haka sauran duk wanda manil taja'a wanda ya nemi ya nemi kariya mafaka ila zuwa ga ubangijin tarikai wada'ahu kuma ya kiraye shi ya roke shi fa innahu ko shakka babu Allah subhanahu wata'ala la yukhayyiba abdan da'ahu baya tozarta ya walakanta ba wanda ya roƙe shi ko ke mutun ya hada ki da Allah inda kina da hali zaki ga karamci shine zaki so ki masa haka ne ko to shine wala yaraddu sa'ilan rajahu kuma Allah madaukin sarki shine wanda la yaraddu sa'ilan baya maida mai roƙo rajahu rajahu wanda ya fatan samu a wurinsa to wanda ya fatan samu wurin Allah to Allah ba zai bar shi haka ba faman raman najah famar rama ma'anar rama nan shine arada duk wanda yayi nufin tsira ko yake neman tsira fi duniya a duniya wal da lahira fa alaihi to ya zama wajibi akan shi ya daje ya yawaita yin addu'a sai malam ƙara cewa wa alal abdi dan haka ya zama wajibi akan kowane bawa an tafkira kulla lailatin ya rinka tunawa a kowace dare anna najatahu bi yadillahi cewa lallai tsiransa fa yana wurin Allah ne mai tsallake mako daidai ne na'am ya dinka tuna cewa tsiransa yana wurin Allah ne wala najata wala najata illa liman najahu Allah kuma babu tsira sai ga wanda Allah ya tsiratar da shi fayafza'u ila rabbih sai ya gaggawan zabura ya zuwa ga ubangijinsa ta hanyar yin bauta kenan rajiyan yana mai fatan samun rahaman Allah mutazallilan yana mai ƙanƙan da kai ga Allah qani'an mai kwaɗayin abin da ke wurin Allah yana mai kwadayi bi an yaj'alahu cewa Allah ya sanya shi fi rakbin najihin a cikin tawagan mutanen da za su tsira alfa'izi kuma su rabauta fa'anil bara inda za mu fahimci wannan shi ne mala ce idan muka fahimci hadisin da ya zo daga albara bin azib radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kala ya ce qala an sallallahu alaihi wa sallam manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce idza ra'aita idza idza kuskure ne idan ka zo kai nufin zuwa shimfidanka na barci ka kwanta da dare fatawabba to kayi alola wudu'aka irin alolan da kake yi idan za ka yi sallah wasu malamai suka ce ko da mace ba ta cikin tsarki sun maddaje sannan ka kishin gida kun ga ba ce ka kwanta ba ka kishin gida ala shikkikan aiman akan tsaginka na dama malamai sun kawo fa'idan wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka kishin gida ma'ana ka kwanta ta tsaginka na dama shine ka shimfida hannunka na dama ka ɗora kanka kamar yadda ya zo a wata addu'an kwanciya bacci yana na hisnul muslim ka kwanta ta tsagin dama na farko suka ce ba a ce ka yi rufda ciki ba ko ka kwanta ta baya saboda bacci yana nauyi in ka yi rufda ciki ko ta baya ba za ka iya tashi kai sallan dare amma kwanta kake ta tsagin dama ba za ka yi bacci mai dogon zango ba za ka farka ko ka juya kun ji fa'ida ta farko fa'ida ta biyu suka ce ya ce dama ne saboda zuciyarka a hagu take ba a so ka danne ta hana ta harbawa yadda ya kamata sai iya haifar da rashin lafiya sallallahu alaihi wa sallam to yace idan ka kwanta ka tabbatar ka kwanta haka thumma qul sannan sai ka ce Allahumma ya ubangiji aslamtu wajhi ilaika na miƙa raina aslamtu wajhi na sallama fuskana ilaika zuwa gareka. ka ai abun nufi na miƙa raina yayin bacci amana a gare ka ya Allah na baka amanar rayuwata haka sa Allah ba zai ci amanarka ba wa amri ilaika kuma na na juyo da al'amura na gaba ɗaya zuwa gare ka mana na dogara gare ka dan wanda ke bacci zai iya kare kanshi daga komai sai abin da aka yi da shi so dan haka na dogara gare ka ka bani kariya yayin da nake baccin nan shine wa amri ilaika wa aljatu bahri ilaik sannan kuma na kai mafakar bayana a wurinka ai bi ma'ana ka tsaya mun. a duk abin da ka iya je ya dawo ragbatan yi haka ne ina mai kwaɗayin rahamanka wa rahbatan ilaika kuma ina mai tsoron azaba da ke wurinka don da ni'ima da azaba duk daga wurin Allah sake Laman ja'a ba wanda isa ya tsira ba wanda isa ya ba wurin da yake mafaka wa wala manja ba wanda yake iya samun mafaka ba wanda ke iya tsira ninka daga gare ka na daga azaban da ka tanada ko ni'ima illa ilaika sai dai a koma wurinka in laifi aka yi maka wurinka ake dawa ka karɓi gafara kai tuba kai tuba a tuba gare ka karɓi tuba in kuma daidai aka yi kai ke da aljannan bayarwa wani bai da aljanna sai kai Allahumma ya ubangiji amantu bi kitabika alladhi anzalta kun ji tauhidi nayi imani da littafinka wanda ka saukar wa bi nabiyyika alladhi arsalta kuma nayi imani da annabinka wanda ka aiko shi uku ba uku ba ne kun ko mun karanta shi a tsariƙu salihin da maza da da ya karanta mishi ya koya da ya zo sai a ciki shi sai mai wurin wa nabiyyi ka sai ce wa bi rasulika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara mishi ce wa bi nabiyika sai wannan ya nuna ba a yin bid'a a cikin sunna in annabi ya haka to haka ba a canza masa kuma yana nuna duk iya larabcinka ba za ka canza abin da annabi haka ya koyar ba eh fa in mutta ya kai uqba idan har ka mutu a wannan baccin baka tashi ba min lailatika a wannan daren fa anta ala alfitra to ina tabbatar maka ka mutu akan addini zaka tsira zaka je aljanna waj'alhunna to ga abin da ake so mu kiyaye bayan addu'a ka sanya wannan addu'an daga Allahumma aslamta har zuwa wa bi nabiyyika alladhi arsalta da muka karanta waj'alhunna ka sanya waɗannan kalmomi akhira ma tatakallamu bihi shine ƙarshen abin da zaka yi magana da shi in kika karanta addu'a duk addu'an da zaki yi ki gama kafin ita da kin faɗe ta ko ce ma wata sai da safe karki ko yarinya ce kuka kika ce kai wai ba za ku kwanta bane to sai ki maimaita addu'a ana so abu na ƙarshe da zaki faɗa wannan addu'a ne saboda kamar tana daidai da kalmar shahada to lokaci yayi amma za mu ƙara shiga ban da ya rage kaɗan مالك قال ابن القيم ابن القيم رحمه الله الله يمسر عما يتي فوالذي ينجي من نفسه بنفسه fa lari domin Allah dauke sarki shine alladhi yunji wanda yake kubutar da bawa min nafsihi bi nafsihi daga kansa da kansa bi ma'ana ke da wuta ke da yafiya ke da aljanna ke da kyauta wa yu'idu min nafsihi bi nafsihi kuma shine wanda ake neman tsari daga gare shi daga kansa saboda idan Allah bai tsara mutum ba ba wanda ka iya tsare shi wa kadhalika al-firar haka nan tserewa ba wanda ya sai tsere mu Allah sai dai Allah bai so ya kama shi ba shi yasa ma kuka sai mutum ya laifi Allah ya daga mishi kafa bai kama shi da wuri ba nan ne da an yi a sa ɗan sanda a sa CCTV guda dubu biyar a sa kaza a yi kaza gajiyayyu kuke amma shi Allah yana kallon ka Ta jiribi a na duk abin da ke yana gudana ne a gaban idanmu inji Allah muna ganin kowa firru abduhu minhu ilaihi bawa yana guduwa daga gare shi ne zuwa gare shi ma'ana yana guduwa ne daga azabansa zuwa ga rahamansa wa hadha kulluhu dukkanin wannan addu'a da kuka ji da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu tahqiqul litauhid a cikin sa akwai tabbatar da tauhidi wal qadari da kuma tabbatar da kaddara da Allah ke hukuntawa wa annahu la rabba ghayruhu kuma addu'a na tabbatar da babu abin bauta idan ba Allah ba wala khaliqa siwahu kuma babu wani da ke yin halitta in ba Allah ba wala yamliku al-makhluq li nafsihi bawa kuma baya iya mallakan makansa wala li ghairihi ko ya mallakan ma wani sadarran wata cutarwa ba wanda ya cutar da wani wala naf'an ba kuma wani bawan da ya amfanar da wani wala mautan babu bawan da ya isa ya kashe wani wala hayatan ko ya raya wani wala nushura ballantana ya tayar da wani bayan ya mutu bal kai ba haka babbar wannan magana al'amru kulluhu lillah dukkan al'amura da kake gani na Allah ne laisa li ahadin siwahu minhu shay' in ba Allah ba ba wanda ya mallaki wani abu balle iya zartar da shi to anan za mu takaita insha Allah in Allah da gobe za mu kammala littafin bi iznillahi ta'ala za mu kokari mu fara karatun na Allah ku da rabi ko na abu makamancin wannan saboda akwai fallaye biyu da ya kamata a ce mu kammala su insha Allah abinda fasaran ina ina ne shafi na nawa shafi na ashirin da tara ina Allah ban ga wurin ba kama saha kama saha ani nabi sallallahu alaihi wasallam qawlu li sa'a billahi min fitan 29 kika ce eh na shida daya biyu uku hudu biyar shida inda yace wa qad ta tawarraba katiran minan nasi na azima nan kike magana yace wa qad haqiqa tawarraba katirun minan nasi mutane da yawa sun yi tarayya a cikin wannan mummunan ɗabi'a na azima tarayya mai girma mummunan ɗabi'a rashin kiyaye waɗannan na'urori da ake amfani da su na satellite da sauransu shine abin da yake nufi kin fahimta to Allah ya datar da mu